hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da shida ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 a wannan masallaci na tuna da mala umar gado na angora akali cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma a jihar katsina najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun da ta littafin muwatta malik karatun da ya gabata mun kai ƙarshen kitabu zaka littafi na sha daya ko na biyar ko na sha ɗaya a jerin ƙananan littattafai talatin da ɗaya ko sittin da ɗaya da ke ci wannan littafi na muwatta malik sabanin nusohin shi yau insha Allah za mu tashi farkon babi na shida ko littafi na shida ko na sha biyu a jerin ƙananan littattafai guda 31 ko 61 da ke cikin wannan littafi na motsa malik da fata allah ya taimake mai samu dace imam malik allah ya ji kansa ya ce kitabu siyam abin da aka rubuta a wannan littafi da ya shafi azumi bismillahir rahmanir rahim صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان babi abin da ya zo na ganin jinjirin wata domin fara yin azumi lamun ɗin ta ta'alil ce lissiyam ay libtida isiyam wal haka nan ganin jinjirin wata domin ajiye azumi fi ramadana cikin watan ramadan an gane ana ba a fara azumi sai an ga wata ba a ajiye azumi sai an ga wata in ba a ga wata ba to za a jiya za a yi sai a lissafa kwanakin azumi ko watan da ya gabace shi kamar sha'ban da muke ciki yanzu a girga masa kwana talatin ran da ya kai 29 ga wata misali kamar ranar talata kenan ba wannan mai zuwa ba wancan ta sama in ta zuwa 29 ga wata to za a duba wata in an ga wata a shi kenan ran laraba za a tashi da azumi idan ba a ga wata ba to sai a kirga laraba a matsayin 30 ga wata in ya so alhamis sai a tashi da azumi ina fatan mun gane قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان وأن حديث لسنده زوى عبد الله بن عمر شامن ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي مغنى جمد رمضان فقال سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال كركوا أزمي har sai kun ga alhilal alhilal shine jinjirin wata an gani ran da ya tsaya aka ce wa ɗaya ga wata wala tufsiru hatta tarauhu kuma kar ku ajiye azumi har sai kun ganshi shi wa jinjirin wata din shi kuka gani kuka ɗauka to shi za ku gani ku ajiye fa'in gumma alaikum idan an lullube muku watan ba ku ganshi ba faƙaduru lahu to ku lissafa masa kwana talatin an gane ku wato kai adadin kwanaki su kai talatin a cikin watan da musulunci ba wata mai kwana talatin da ɗaya kuma ba mai wata ashirin da ta kwana ashirin da takwas cikar wata musulunci kwana ashirin da tara ne to in ba gan shi ba dalilin rashin ganin su kai kwana talatin da aka nusan da ake cewa a musulunci a watan musulunci a ce ya yi nusan bayan ya yi ashirin da tara ne ya yi nusan ba a in ya yi talatin shi ne ya yi nusan da aka nuksan a watan musulunci bis ziyada an gane ku da ƙari ne ba da ragi ba cikar wata kwana 29 saboda hadisin na na isha Allah ya ƙara mata yadda annabi ya sha yaji da matansa sai yaji ya bar musu gida ya ce sai wata guda sannan ya shigo kwana 29 sai ya shigo gida ta ce ya yi kwana 30 kace wata guda kace yi kwana 29 sai ka koma sai gobe sai ce a'a a sharu haka za wa haka za wa haka sai ki ta sharu haka za wa haka za wa haka ita ai wata haka ne sai hada biyar biyar yan yatsunsa guda goma ɗaya kenan isa ki hada goma a nan uku sai tankwashe ɗan yatsunsa guda ɗaya kenan wata kwana ashirin da sada yake ce ko kuma kwana talata, an gane to da haka idan wata ya kwana ashirin da ya cika kenan in ya yi nusan bai fito ba to shi ke ba gan shi ba sai a kirga kwana talatin to a yi samu na kusan ke قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شما بسنديز عبد الله بن عمر شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشهر تسعة وعشرون وتا kwana ashirin da tara amma duk da haka falata sumu hatta tarawul hilal kar ku yi azumi sai kun ga jinjirin wata wala tufsiru hatta tarawu kada ku lissafa kwana ashirin 29 kuna azumi sai ku ce za ku ajiye azumi a'a sai kun ga jinjirin wata Fahim gumma alaikum idan an lullube muku watan ba ku iya ganin sa ba saboda wani dalili faƙaduru lahu to ku ƙirga shi kai kwana talatin ku cika kwanakin zuwa kwana talatin an gane قال حدثنا يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان وأن حديث سنة cewa manzo Allah su yayi magana akan watan Ramadan fa qala sai la tasumu hatta tarawu al-hilal wa la tufṭiru hatta tarawhu fa in gumma alaykum fa akmilu al-adada 30 kar ku azumi sai kun ga wata kar ku aje sai kun ganshi idan an bai muku shi ba ku ganshi ba fa akmilu al-adad shine ma'anan wancan faqaduru a wata riwaya fa akmilu al'adad ku kirga lissafi 30 zuwa kwana 30 in ayi wannan to shikenan wata ya cika ba azumi 31 qala haddathana yahya an malik annahu balaghahu anna al-hilala ru'ya fi zaman usman bin Affana bi'ashi wannan hadisin imam malik yace labari ya isar masa cewa a zamanin usman dan affan an ga wata lokacin garjin wato bayan azahar haka an gani falam yufir usmanu hatta amsa wa gabata shams to usman bai azumi azumi ba har sai da ikai yamma kuma rana ta faɗi an ga tabata ba a ganin ta saboda kai kasa wannan ba abin nan ba ne an gani to ka iya cewa to ai ya tsaya kenan ba a gan shi ba ko kenan ji ashirin da tara ga wata misali to an duba ba gan shi bai wata shi da azumi kwana ta ba, to kuma bayan za sai aka gan shi usman sai ci gaba da azumi har sai da rana ta faɗi sannan ya ajiye azumi an gane to bil munasaba kun ga yakan faru sai a zo kamar yau a ce a shan nasa daga wata da safe bayan sallar asuba sai a ga wata awa sai ne ce to ya zai a gan shi yau kuma ya tsaya a yau an fahimta to kaga wannan labarin kanzan kurege ne na yana zuwa shi da hujja ah, ganin ka dutsen mayo ya hana ganka a katsina an ganka dutsen ma da safe ya na ganka ka tsana da yamma ah. <laughs> an fahimta to sai ce ya zai an shi yanzu da safe kuma sannan a ce an shi da yamma in ka ce kawo hujja imma a nafsi ko a maganganun masana ba zai iya baka ba shi kawai ya auna abin da ya da hankali shi amma da za ka ci tokai yanzu aka ce yanzu an ganka da safa a dutsen ma kuma an ganka da yamma a katsina menene a ce an fahimta wadda aka ba wani abin na a ciki ta yi yi wa watan ya samu wani abin nan kamar masu cewa wata ya za ga wannan wata a cewa ya tsaya don ya gan shi kamar gabjeje haka za ka da an kaje kuma ka tambaya ko a gidansu da aka tashi haihuwar mutane an ta an haifi wannan ƙato an haifi wannan ɗan mitsitsi ana yi ko ba a yi saboda haka ba wani abin na ce da haka malamai suke cewa shi ma watan haihuwarsa ake da haka za ka ga malaman tauraro suna cewa haihuwar wata yau ake sa za a haifi wata an gane ƙala ya haya ya haya ya ce sametu ƙul na ji imam malik yana faɗa fillabi ya rahi lala ramadana wahadahu, annahu ya sumu wanda ya ga jinjirin wata shi kadai an zo an tsaya ana neman ganin wata ba wanda ya gani sai shi to shi zai yi azumi لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان saboda bai kamata a ce ina cin abinci tare da shi ya san wannan ranar tana daga cikin ramadan wa man ra'a hilal shawwal wahdahu fa innahu la yufṭiru amma wanda ya ga jinjirin wata na watan shawwal za a je azumi kenan to shi kuma ba zai ajiye azumi ba lianna nasa yatahimuna ala an yufira minhum man laysa ma'munan saboda mutane za su ringa tuhumar wanda zai ajiye azumi daga cikinsu alhali ba wani amintacce ba ne waye kulu ina cewa waye kulu ƙulu ula'ika waɗancan suna cewa izaru hira alaihim ƙarra ainihin hilal in an zo ana so a hukunta su sai su yi sun ga jinjirin wata wa marra a hilal shawala naharan fala yuftiru haka wanda iga jinjirin watan shawwal da rana to shi ma ba zai ajiye azumi ba waliyutammin siyama yaumihi zalika ya cika azumin yin nan nasa da ya fara kamar yadda muka ga Usman dan Affan ya karasa azumi a ranar talatin ga wata da ya ga ainihin jinjirin wata wajen azahar wato lokacin da ainihin rana ta fara yin zafi fa inna ma huwa hilalul lailati allati ta'ti wannan jinjirin watan na daren da zai zo ne ba na daren da ya wuce bane an gane to anan akwai matsala nan da imam malik ya ce ya ya ya ji imam malik yana cewa wanda ya ga jinjirin wata shi kadai zai yi azumi amma in ya ga jinjirin watan shawwal shi kadai ba zai aje azumi ba ko haka yake ko hmm. to me ya bambanta ganin farko da ganin da biyu to sai faɗi wuja din ita dan idan ka aje azumi kai ba mutum ne da in ka ce an ga watan watan azumi mutane za su dau azumi ba in ka ce an ga watan shawwal mutane ba za su aje azumi ba saboda kai suka ce to karka ajiye azumi don sai a zo ana tuhumar azumin guda ɗaya da za a ƙarasa amma ya ƙosa shi sai ya ci abinci an fahimta sai ka zama abin tuhuma to wannan wujiha ce fahimta ce kuma tana da ƙarfi to amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as yau mata tasumun azumi ranar da kuke yin azumi ba ranar da kuke yin azumi ba wal fitr yawma tafturun sallah kuma lokacin azumi lokacin da kuke ajiye azumi ba lokacin da kake ajiye azumi ba da haka lokacin da mutane suka je neman ganin wata sai mutum ɗaya gani inda kowa bai da ba shi ma ba zai azumi ba an fahimta dalili za su iya zuwa ba ga watan ba lissafa kwana talatin kuma shi ma watan ramadan din yazo ya kwana 30 yanzu zai azumi 31 ke ah, an fahimta da haka ka gani kai ganin ka bai ba inda ganin ka bai ba a ajiyewa haka ganin ka bai ba a mai a ɗauka da haka sai ka bari mutane sun ce sai gobe za a fara azumi tun da su su gani ba kai kuma bisu yadda da ganin ka ba allah kai mu gobe sai a fara azumi baka ci abinci da rana azumi ba kwata-kwata ina fata mun fahimta da haka ne masu eh, abin da ya eh, ga wannan maganar sai suka ce to me ya raba ganin farko da na biyu idan har ya lazimce maka idan ka ga jinjirin wata kai an azumi kai azumi to kuma sai ya lazimce maka da wancan dalilin in ka gana ajiwa maka aji an fahimta alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh, ce wanda ya ga wata in ya kasance amintacce ne a cikin al'umma in amintacce ne ya faɗa za a yi dake na sai a da wazin kasancewar sun kisa ɗauka ya nuna ba amintacce ba ne amma lura ba a ce don ka ce an ga wata ba a yadda ba ya zama kai ba amintacce ba ne a akwai amintacce aminci iri-iri an gane wadan ka ce kaga wata ko an kaga wata aka ce ba a yadda ba to ba yana nufo ba amince da kai ba za a zo an fitar da mutane da yawa mutum kaza amma kai kaɗai ka gani da haka an fita ganin neman wata ma da manzo Allah su sallam shi bai gani ba sai wani ne ya gani amma da aka ba shi labari sai da iyadda sannan ka bi. sannan aka ce azumi an fahimta da kai a karan kanka din wannan da ya sa ka zan ba amintacce ba in ka faɗa sai aka yadda to shi shikenan yanzu hukunci ne kai ka gano mana gaba ɗaya amma aka ce a ba yadda ba to shi shikenan musamman waɗanda suke da fahimtar cewa sai an samu mutum biyu sun ga wata adalai guda biyu sun ga wata sannan abin nan babu wata hujja mai karfi akan cewa sai mutum biyu sun shaida tunda zamanin manzo Allah su sallam Abdullahi dan Umar shi kada ya bada labari ya ga wata kuma an yadda a zamanin su wani mutumin kauye ya zo shi daga garin su ya ga wata ya ya gaya manzo Allah da safe bayan sun tayi suna abin nan shi kada ya ya ce shi ya ga wata jiya kuma annabi ya dace a shela ko ya rike baki wani sai da yamma izo bayan gama abin nan annabi ya ce to ayi shela kowa gobe ya tashi da azumi saboda haka waɗannan sun maimaitu a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ɗaya sun bayar da abin nan masu cewa sai shaidu adalai guda biyu sun kafa hujja da wani dalili ne da wani sai suka hada suka yi talfiyar saboda haka sai suka fita da wannan cewa yanzu babu adalai yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza an gane قال يحيى وسمعت مالكا يقول imamu ya haya ce na ji imamu malik yana cewa Iza samun nasu yawmal fitri in mutane suka tashi da azumi ranar sallah wahum yadhunnuna annahu min ramadan yanke tabbasu suna da yaƙinin wannan rana tana cikin ramadan فجاءهم anna hilala هلال رمضان Ru'iya. رؤي an أن يصوموا بيوم Sai amintacce izo musu da labari na hakika shawatan shawwal an ganshi gabanin shi wannan azumin da kwana daya wa anna yawmun zalika ahadun wa salatun wannan ranar da suke azunta yau kwana 31 kenan fa innahum yufṭiruna min zalika al-yawmi ayyata sa'atin ja'ahum al-khabar ga wannan ranar duk lokacin da labari yazo musu bayanin haka ya zo musu za su ajiye azumi misali mutane ne sun yi azumi kwana su a wajen su yau kwana talatin ga wata sai wani ya zo ya ce a yau da kuke azumi 31 ga wata a wuri kaza an ga wata an yi kaza an yi kaza to sai su ajiye azumin a wannan rana gayar annahum la yusalluna salatul eid sai dai ba za su yi sallar idi ba a wannan ranar in kana zalika ja'ahum ba'da zawali shamsi in ab labari ya zo musu bayan faduwar rana to ba za su yi sallah ba sai gobe dan Allah subhanahu wataala ya kai mu an gane ku wannan shi ma malamai sun ɗanyi abin nan tsokaci a kai cewa idan mutane a lissafinsu ya kai kwana talatin amma lissafin wani wuri ya kai kwana talatin da ɗaya an na zalika layar zama kuma wancan ganin bai lazumce musu ba saboda hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda zamanin muawiya bin abi sufiyan Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa kuraib ya je ƙasar Sham sai suka ga wata su a kasar Sham ranar Juma'a da suka taho ya zo Makka shi a ran da izo kwana talatin da azumi izo ya taron mutanen Makka su kuma suna da azumi ashirin da tara a ranar da ya zo sai ke gaya musu ai gashi gashi gashi shabla dan abbas ya ce ma haka za a mara na rasulullah sallallahu alaihi ba haka manzo Allah su ya umarce mu ba li kulli ahli baldatin ru'yatuhum duk mutanen gari suna da ganin su an gane ku da aka yi ba za mu gushe muna azumi ba sai ran da muka ga wata ko kuma muka azumci kwana talatin sai ce ala taktafi bi ru'yati muawiya kai ba za ka wadatu da ganin muawiya ba muawiya shine amirul mu'minin amma shi yana sham wannan magana kuma da ake ana ina ana makka saboda haka can ganin su daban nan ganin su daban sai ce ma haka za a mara na rasulullah ba fa haka maza Allah umarce mu saboda haka ganin muawiya daban ganin mu nan daban ba za mu gushe muna azumi ba har sai mun yi guda 30 ko mu ga wata kaga yanzu shi ya shiga ne ya shiga tsalla tsalla ke ko <laughs> sai ka ce ta ya za a yi ah. sai talatin da ɗaya ya ƙi saboda mu sai aka yi na farkon zai zama masa nafila <coughs> ah. na waa waayi alekulu salaam wa na abbas hmm. Hmm. Hmm. ina ta azumi sun <laughs> eh, da yanzu yana garin sai ta yanzu ya salafan ulama'u ke yanzu ya shi zai da azumin sa ya dauko azumi daga can sham can ya fara azumi yanzu ya zo nan azumi talatin shi a bakinsa su kuma nan ashirin da takwas ko da tara sun kai azumi yau gobe za su yi azumi in sun ga wata jibi su yi sallah amma su ga wata ba jibi ma za su yi azumi sa talatin zai zama to shi yana da azumi talatin da ɗaya ko da biyu to yanzu ya zai yi sai waɗansu suka ce sai kirga asalin azuminsa shi sai ya gama wasu suka ce a'a sai ci gaba da azumi a matsayin wanda zai na farko na nafila ne ya mai da na farko na nafila yanzu wanda yake yanzu shi ne na farilla wasu ka ce a zai yi shi na ƙarshen shi zai mayar nafila saboda ya kauce wa tuhuma saboda garin da yake ba a yi sallah ba ba a sha ruwa ba wasu suka ce a'a zai ci gaba da azumi ne yanzu zai tashi daga abin da ya ɗauko daga can asali sai ta dawo ne nan azuminsa da zai ne yanzu shi ma na menene na farilla waɗannan su ne kulasar abin da aka tattauna ke an gane abin da zai dole zai azumi zance ya ajiye azumi babu shi da annabi ya ce yau mu saumukum saumukum yau mu ta somon azuminku ran da kuke yin azumi wa fitrukum yau mu ta ran sallar ku ran da kuke ajiye azumi ran da kuke yin sallah da haka shi yanzu hukuncinsa kamar yadda wannan magana ta karshe take shine ba ba wanda zai ce sai ka niyyar azumi kaza za ka yi ko wancan ne na nafila wannan na kaza suna azumi kawai za ka yi za ka azumi yanzu ka shiga cikin ainihin hukuncin masu azumi ka shiga kurkukun liman idan da sallah an gane wallahu a'lam babu man ajma'a siyama qabla al-fajr babi da zai bayanin hukuncin mutumin da ya niyyar yin azumi gabanin al-fajr yake to قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن أبله بن عمر أنه كان يقول أبله بن عمر يا كسن شينا شوا لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر ba wanda zai yi azumi sai wanda ya niyyar yin azumi gabanin ketowar alfijir an gane ku ma'anan illa man ajma'a ko la yasumu ba zai azumi ba sai wanda yi kaza ba ana nufin ba zai azumi ba kwata-kwata ma'ana azumin da za a karbi ladansa an gani zai ce wannan azumin na yi shi ya sauka a kaina misali azumin ramadan ba wai ranar ɗaya ga wata ba za ka yi azumi ba don ba ka kwana da niyya ba ko ba ka yi niyya gabanin ketowar alfijir ba a'a in ka yi niyya ta azumi gabanin ketowar alfijir to za ka lissafa shi a cikin azumin da yake cikin wata ramadan na amma ba ka yi niyyar yin azumi ba sai da alfijir ya keto to za ka riƙe baki ne ba zancen azumi an fahimta ma'ana ba za ka lissafa shi a matsayin azumi ba eh, wanda yake na ramadan sai bayan ramadan sai ka kara guda ɗaya sai ka sai ka rama wannan an fahimta shi ne ma'anar laye su mutum ba wai kawai shi kenan tunda baka kwana niyya ba sai ka tashi kana cin abinci a za ka rike baki ba za ka ci abinci ba ma'anar laye su mu in ka yi azumin bai ba sai ka rama shi an gane قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك عن سمير ونم مغنى daga nana aisha da nana hafsa masu ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam uwayen mumini Allah ya ƙara musu yadda cewa ba a azumin da duk baka kwana da shi ba to baka cewa kana azumi in dai azumi ne na farilla to wannan yasri ina gudana ne a cikin azumin farilla wanda yake wajibi ne ka yi shi kamar azumin kafara ta la'ani ko ta rantsuwa ko ta zihari ko ta na kisan kai an gani ko na ramadan ko na rama ramadan din ko na bakance amma azumi mutlak sai kawaye gari kana ta neman mai zaka ci baka samu ba har azaha sai ka ce to na kuma na azumi an gane ko na samu ma ba zan ci ba sai na sha ruwa an fahimta kuma Allah ya baka ladan azumi an fahimta babu ma ja a fitr wata nuskha fi ta'jil al fitr abin da zo wajen gaggauta bude baki ana so wanda zai wanda ya azumi da zarar lokacin shan ruwa ya sha ya yi isha ruwa kare jinkirta da aka masu cewa sai duhu ya shiga wani ya ce ba zai ci ba zai bude baki ba sai an yi sallar isha wannan duk tadayyun ne ga Allah da abin da bai saukar da hujja a kansa قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد ساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa sa'ad dan sa'ad bin sa'idi cewa manzo Allah su ya ce la zalun nasu bi khairin mutane ba za su gushe alkhairi na samun su ba muddin suna gaggauta bude baki da zarar rana ta faɗi a sha ruwa in kana azumi an gane karace sai duhu ya shiga karace sai ga an kiran sallah in dai ka san faduwar rana to da rana ta faɗi ka sha ruwa kaga wanda zai zo bakin masallaci yana rike da da dabino da ruwa ina jira a kiran sallah kuma ga lokaci yayi shi ba zai sha ba sai an kiran sallah wani ba zai sha ba sai an gama kiran an fara kiran sallah an gama an gane wannan duk ya zo musu ne ta ta abin nan din su amma ba ba ba harka bace ta ilimi ba harka bace ta addini eh, kawai mutum ya fahimci addini gwargwadon abin da shi yake gani haka da ka sai kunta ta kai shi an gane ku yinin da kai kana azumi in Allah yin wa yake so bai isa ba dan wannan abin da ka kara mai shi in Allah ki shirwa da yake so yinin da kai baka sha bai ishe shi ba dan wannan da ka kara ne shi an fahimta to ballanta na Allah ba shirwa yake so ba a ya baka umarni ka ba kawai shi yake so an gani to sannan ko ta hikima beyond that shine azumi abin da yake wa jikinka irin garkuwa da yake karfafawa da garan bawal da lafiya da kaza da kaza da kaza da ake samu an gani ƙala haddasani ya haya an malik an abdurrahman bin haram alaƙa al’aslami an sa’id ibn musayyab an na rasulallah sallallahu ala’asallam a ƙawar wannan hadisun hadisi ne mursal hadisun sayar dan musayyab cewa manzala sun ya ce la’i zadun nasu bi khairin ma'ajin fitra amma ya taƙawa da wancan da ya gabata an gane to sannan shi mursal na sa'id malamai sun hada kan cewa karbabbe ne saboda shi sa'id ainihin ana ta da shi imamu tabi'i waɗanda ya riska daga cikin sahabbai sun fi waɗanda ya riska a cikin ainihin tabi'ai wanda suke na zamanin an gane ku قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن هميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود وأن حديث دسنة لزوى عمر بن الخطاب كوزوى هميد بن عبد الرحمن شوى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الله يقارى مسيدا sun kasance suna yin sallar magariba lokacin da suka duba shigowar duhun dare kabla an yuftira gabanin su yi buɗe baki sun mai yuftira ne ba da sala sannan su ainihin su ci abinci bayan sallah wa zalika fi ramadan wannan kuma yana kasancewa ne a cikin watan ramadan ma'ana eh, in suka yi buɗe baki na abin nan to ba sa tsayawa cin abinci na gaba ɗaya kuma ta yi sallah an gane saboda kada mutum ya ce eh, bari mu zauna cin yin buɗe baki da an ce a gaggauta buɗe baki mutum kuma ya zauna ya shantake har lokacin magariba ya shiga ya nisa bai tashi ya yi sallah ɗin an gane babu ma ja a fi siyamin labi yusbihu junuba babi abin da ya zo cikin hukuncin azumin mutumin da ya tashi yana da janaba ya tashi da janaba a tare da shi gari ya waye kuma ina azumi ko a watan ramadan ya hukuncin azumin nasa iki قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع وان حديث ابو يونس bararren bawa ne ga nana isha Allah ya kara mata yadda cewa wani mutum ya ce da Manza Allah su sallam ina tsaya a bakin kofa shi abu yunus ya ce ina jin abin da mutum ya ce ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni uslihu junuban wa ana uridu siyam nakan wayi gari ina da janaba kuma ina so zan yi azumi فقال صلى الله عليه وسلم سيما زان الله صلى الله ya ce يتي وأنا أصبح wa ana uridu siyam fa aftasilu wa asum ce ni ma nakan waye gari ina da janaba kuma ina so zan yi azumi sai yi wanka yi ci gaba da azumi an gane ma'ana dan mutum yana azumi ya waye gari da janaba wannan babu laifi fa qala lahu ar-rajul ya rasulullah sai mutum yace da manzo Allah sallallahu alaihi ya manzo Allah innaka lasta mislana to ake ba kamar mu kake ba ba zai hada kanka da shi kansa da kai qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da wanda ma baka yi ba fa ghadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai manzo Allah ya fushi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attaqi ce wallahi ina fatan a ce ni ne na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin abin da ya kamata in kiyaye an gane ku da aka zancen cewa ni ba kamar ku nake ba ni na fi ku taka tsantsan an gane ku da aka zancen ka ce kana jin wannan hukuncin ni kaɗai ke banta ba haka ba ne kai ma haka za ka an gane to da aka dai mutum ya wayi gari ina da ina azumi kuma da janaba to wannan babu komai a ciki kawai sai wanka ya ci gaba da ibada shi muddin ba bayan ketowar alfijir ya samu janabar an gani in ya samu janabar bayan ketowar alfijir to it is another issue an gani ku ba waccan maganar ba ce wannan wata magana ce kuma ta da amma da daddare ya samu janaba alfijir yake to yana da janaba bai riga ya yi wanka ba wannan ba zai hana shi yin azumi ba amma bai samu janaba ba sai bayan da alfijir yake to an gani to wannan anan tattauna take sai a ce ya sani ina sani ko kuwa bai sani ba sali suna tare da iyalinsa suna kwance shikenan bai san alfajir ya keto ba sai ya sadu da ita kuma sai bayan da ya gama saduwa da ita sai ji sallah ma ake a gari misali ne ya tabbata saduwar nan ya sadu da ita bayan me bayan ketowar alfajir to yanzu ya za a yi ah. zai kame bakin shi bayan sallah kira irama azumi to sai faɗi maganar kamar da tambaya ta <laughs> san akwai tonation sai rama sai kame bakin shi bayan sallah sai rama azumin azumi kaga yanzu ta kuma zal hukunci yake faɗa yanzu kuma sai mai da <laughs> aka ce dama ba haushe yana amsa tambaya da tambaya ko ah, yanzu ya zai bai sani ba a sha alfijir ya keto shi kenan sai ta da iyalinsa bayan yana gama saduwa da sai wani masallacin shi an yi sallama ya yi da sallah amma ba bai sani ba ah? eh Eh, kuskure ne a eh, yana yi kuskuren hmm. eh. shi bai kuskure ba kuskure ba ne abin da ya yi lokacin daidai an gane ku saboda haka maganar ka wannan shine azumin sa yana nan ba ba ramo a kansa ba kafara an gane tunda bai sani ba hukuncin shine al bakin ala ma kana hatta zahara khilafu ku rike wannan kaida za ta amfane ku menene baqa'ul hukmi ala ma kana ko al-hukmu ala ma kana ila zuhuri khilafu hukuncin abu yana zamantawa a inda yake ne har sai sa ya bayyana an gani to da aka yanzu dare ne Allah ya bashi dama wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr saboda aka yanzu shi a wajen sa dare ne saboda haka sai tashi ya sado da iyalinsa ashe kuma al-fajr ya keto shi bai sani ba yanzu shi a wajen sa hukunci menene dare ne saboda haka ba kuskure yi ba daidai yi an gane ku saboda haka yanzu da ya abin nan shi kenan sai zai ci gaba da azuminsa yi wanka yi sallah ya ci gaba da azuminsa kuma bayan sallah ba ramuwa ba kafara babu komai a kan shi an gane fahim yanzu ga wata matsala wanda ya manta da ranar azumi sai ya taki mata mantawa eh, da ranar azumi ko kuma abin nan da rashin sani bai sani sai ya taki matarsa da rana azumi yanzu ne ya za a yi ya manta yana azumi ya manta azumi ne sai ya take ta da rana idan cin abinci ne ko shan abin sha annabi ya ce inna ma ta'amahu Allahu wa saqahu Allah ya ci da shi ya sha da shi ba ramuwa ba ka fara to yanzu to ba ci bane ba sha bane saduwa ce da iyali hmm. Hmm. يقولنا عبده سيبه شجر تكين إنما أطعمه الله وزقه بشجر تكين رفيع عن أمتي الخطو والنسيان هو عليه an fahimta to su waɗannan matsaloli abinda ya sa ake taɓa su saboda za ka yi karatu suka sai ka ji maganganun malamai da yawa an gane ku wajewa wani ya to mene mai wuce na kowane wasu malamai sun suka ce ba zai shiga cikin yadda ma'a a tsamahullahu wasa ƙawo to in kun fitar da shi daga nan to kuma za ku fitar da shi rufi an ummati al-khatu wa an-nisyan alai sukru kuskure da mantuwa da abin nan wanda ya manta abu da abin nan to da haka sai suka ce wanda imantuwa shi yana ramawa haka wanda ya a kuskure yana ramawa da haka ɗazu muka ce da shi wancan bai kuskure ba don kace ya kuskure to zai rama amma wannan da ya yi da kuskure da rana ina sane don ya san alfijir ya ke to yanzu rana ma ta fito amma sai manta to wannan azumin zai rama shi amma kuma zai cika sashi ina fatan mun gani kuma wannan ita ce magana mafi inganci waɗansu ce ba zai rama ba saboda rufe alƙalam an gane قال حدثني يا عم مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا نانا عائشة دنانا أم سلمة matayen annabi sallallahu alaihi wasallam su biyun sun ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusbihu junuban min jima'in gairi ihtilamin fi ramadan thumma yasum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina wayar gari da janaba wadda take ya same ta ta hanyar jima'i ba mafarki ba fi ramadan a cikin wata ramadan kun ga mu'akkidat ku? ka karfafa magana suke yi ina wayar gari da janaba ta jima'i kaga karfafawa ce aka ce janaba to idan karka dauka ta mafarki ce a to ta jima'i sannan aka ce ta jima'i ai baka da bukatar wani abin nan sai ka ce min gairi ihtilam ba mafarki ba da da dame karfafa hukunci dan kada ka zo ka ce zaka haifar da wani hukunci tsakanin janaba da aka yi ta ne ta mafarki da wanda aka yi ta saduwa sai aka gaya maka duk ba wannan ba kuma har ila yau fi ramadan <laughs> ko kaga karfafawa ce a cikin watan ramadan sun mai ya somo sannan kuma ya azumi ba zai ce ai tun da na gari na da janaba da haka ba zan yi azumi ba sai ya azumi قال حدثني يا عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن الحارث ابن هشام يقول أبو بكر كو سمي بررن بان أبو بكر دان الحارث بن هشام يتي ياجي أبو بكر دان الحارث بن هشام يناتشوا كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم من كسنشيني دمائي فينا الحارث بن هشام a wajen marwan dan alhakam wa huwa amirul madina lokacin shine gwamna a madina sarki a madina fa zikira lahu anna ta ya yaqulu saka an bata masa cewa abu hurairah yana cewa man asbaha junuban aftara dhalika wanda iwayi gari da janaba to wannan ranar ba shi da azumi fa marwan sai marwan yace samto alaika ya abdurrahman Da zaben tazhabanna ila ummai um, na Aisha wa ummi Salama yace ya kai Abdurrahman nayi maka rantsuwa da Allah sai ka je wajen iyayen mu'minai na Aisha da na ummu Salama Falatas, Alannahu, ma an ka tambaye su gaba da haka fa zahaba abdurrahman wa zahabtu ma'ahu sai abdurrahman ya tafi na bishi muka tafi tare in ji wa in ji ko in abubakar dan alharis Hata da khalna ala aisha sai da muka har muka shigo wajen na aisha fa sallama alaiha sai abdurrahman ya mata sallama sun maƙala sannan ya ummal mu'minin ya mahaifiyar mu'minai Ina kunna inda marwan ibn al-hakam mun kasance a wajen marwan dan alhakam fa zukira lahu anna abu huraira ta yaqul sai aka gaya masa cewa abu huraira yana cewa man asbaha junuban aftara zalika al-yawm wanda iwayi gari da azim da janaba ba shi da azumin wannan rana qalat aisha nana aisha sai ce laysa kama qala abu huraira a ba haka abin yake ba irin yadda abu huraira ya faɗa ya abdurrahman yace ya tace ya kai abdurrahman a targaba amma na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka kyamaci abinda manza Allah sallallahu alaihi yake aikatawa qala abdurrahman abdurrahman ce la wallahi yace ah wallahi bazan kyamace shi ba qalat aisha nana aisha ce fa ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumu dhalika al Ta ce to ina tabbatar da cewa manzo Allah su sallam wallahi ikan wayi gari da janaba ta jima'i ba ta mafarki ba kuma sannan ya azumi a wannan ranar Ƙala abubakar ɗan al ce yace thumma kharajna hatta dakhalna ala ummi salama sai muka fita har sai da muka ji wajen na na ummu salama fasa alaha an zalik sai abdurrahman ya tambaye ta game da haka an gane ku faƙalat mislama ƙalat aisha sai ta faɗi kwatankwacin abin da na aisha ta faɗa ƙala abubakar ya ce fahara jina hata ji ina marwa na bin alhakam sai muka fita ba mu zame ko ina ba sai wajen marwa na alhakam fa zakara lahu abdurrahmani ma ƙalata sai abdurrahman ya gaya wa marwan ɗan alhakam abin da na na isha da na na a ummu salama suka faɗa faƙala marwan sai marwan ne ce aqsamtu alayka ya aba muhammad da tarkabanna dabbati fa innaha bil bab ita to na rantse ya kai aba muhammad ka je ka hau dabbata abin hawa na gayi can a kofar gida faltazhabanna ila abi huraira ka je ka samu abu huraira fa innahu bi ardihi bil aqiq ina gonarsa aqiq faltukhbirannahu zalika ka bashi labarin wannan magana cewa abin da yake faɗa ba haka yake ba fara kiba abdurrahman sai abu muhammad shine abdurrahman ya hau abin hawansa dabbar gwamna ko ta sarki wara kibtu ma'ahu abubakar ya ce na hau wannan dabba tare da shi hata a taina a ba har muka tike a ba a gona fata haddasa ma'ahu abdurrahman sa'a sai abdurrahman ya tattauna da shi kusan wani lokaci ba ana nufin awa guda cikakkiya ba sun ma zakara lahu dalik daga baya sai bujuro masa da wannan magana ba yana zuwa inje ya gaya masa wannan maganar ba a'a sai dai wata shimfiɗa suka sami yanayi mai kyau suka tattauna tukuna faƙala lahu abu huraira sai abu huraira ya ce la bi zalik ni ban san komai ba akan haka inna ma akhbarani muhbir wani mai ba da labari ne ni ma ya bani labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan an gane wannan asalin hadisin abu hurera ne zai ke ba da labari ina ta mana su junuban falasu ya mala wanda ya wayi gari yana azumi ba shi da azumi a ina da janaba ba shi da azumi sabai suna da bayani sabanin haka saboda haka suka je wajen nana aisha sai ta tabbatar musu da haka to shine sai suka zo suka gaya abu huraira cewa ai gashi gashi gashi sai ce inna ma ni bi zalika fadlu ibn al-abbas sai ba wani ban wannan labarin ba al-fadl dan abbas ne dan abdullahi dan abbas Shi na je yana fada saboda haka sai aka dunguma sai aka tafi wajen fadlu dan abbas kai ka ji wannan ya aka ka bada wannan sai ce a ce da abu huraira nace ni nace da kai annabi ne ya fada don shi da ya je yana faɗa ta ake manzan Allah ya ce wanda ya wayi gari da janaba ba shi da azumi qala rasulullahi sallallahu alaihi man asbaha junuban fala siyama lah to shine sai suka je suka abin nan sai sai fadl dan abbas suka igaya mu sai aka ranka ya ba za mu koyi na ba sai wajen alfadl dan abbas aka ce gashi gashi sai ce nace da kai manzo Allah ne fa kaga yanzu ana so a gaya maka kar ka dinga cewa annabi ya ce sai ka tabbatar ne shi ya faɗa in ba haka ba za ka zama kai ne kai ne maka sai abu hurairu ta ita kai yanzu manzan Allah yana raye kuma sai ka bada fatawa da kanka shi yana ga tunda annabi yana nan wani zai bada fatawa haka ne bai kamata annabi yana raye kai ka bada ne fatawa ba da halacci ko haramci ko karba ko kin karba to an har zaka ka ce wanda ya waye gari ba da janaba bai da azumi wannan magana sai dai daga manzo Allah to da haka ne daga nan muka samu hadisi marfu'i eh da zama marfu'i hukman ko zan zama marfu'i fi'lan an gane wane ne mafi marfu'i hukman shine hadisin da sahabi yace kaza bai ce annabi ne ya faɗa ba amma wannan abin kuma babu ijtihadi a cikin sa dole sai dai nasu to ko me sai annabi ne ya faɗa ba sai a ce ni annabi ne ya faɗa an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا نانا عائشة نانا أم سلمة الله يقارى مسيدا سكتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم lallai manzo Allah ya kasance kan waye gari da janaba ta jima'i ba ta mafarki ba sannan yayi azumi an gane to babu laifi mutum ya waye gari da janaba in ba da rana janaba ta same shi ba babu ma ja fi rukhsati fil qiblati lis abin da ya zo na rangwame dama da aka bayar ga mai azumi ya yi sun ba ya sunbanci matar shi an gane قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان وأن حديث عطاء بن يسار إكي بعد الأباري شو أول متنياس بن شماتسا إنا أزمي دنا رمضان fawaje da min zalika wajudan shadida sai abin ya dame shi damuwa mai ƙari mai tsanani Fa salam ra'atahu tas'alu an lahu an zalik sai ta aika matar tasa ta je ta yi masa tambaya game da haka fa dakhalat ala ummi salama ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika laha matar tasa sai ta shiga wajen nana ummu salama mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta labarta mata haka فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yuqabbilu wa huwa sa'im sai nana ummu salama ta baiwa matan labari cewa manzo Allah su sallam yakan sumbanci matarsa kuma yana azumi farajat fa akhbarat zawjaha zalik sai matar ta dawo ta ba mijinta labarin ga bayanin da ta samu fa zadahu zalika sharra sai haka ya kara masa damuwa wa qala ite lasna nisla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mu kamar annabi muke ba Allahu yuhillu li rasulihi ma sha Allah yana halatta manzansa abin da ya ga dama thumma raja'at imra'atuhu ila ummi salama sai matar tasa ta koma da wajen na ummu salama fa wajadat indaha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta samu manzan Allah su sallam a wajen na ummu salama ya zo shi ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma li hadhihi almar'a sai manzo Allah sun sulami ce wannan matar fa me ke tafe da ita ne fa akhbaratu ummu salama sai ummu salama ta bashi labari fa qala sai ce ala akhbartiha anni af'alu dhalik to baki ga mata ni ina yin haka ba fa qalat sana na ummu salama ta ce kada akhbartuha na ga mata fa zabat ila zawjiha fa akhbaratu ta je ta bai mijinta labari fa zadahu dhalika sharra sai haka ya kara masa damuwa wa qala lasna mithla rasulillah yace ai mu ba kamar annabi muke ba yuhillu Allahu li rasulihi ma sha Allah ina halata manzansa sa abin da ya ga dama yanzu yana daukar wannan hukuncin khususiyya ce ta manzon Allah an gane khususiyya ba ta zama khususiyya sai an nassanta kan cewa khususiyya an fahimta ba kawai da fahimta ta ko ra'ayi na ko naka ko naki sai a ce ai wannan abin annabi yake banta ba an gane to kun ga bil munasaba wata gana da ake tattaunawa wadda babu hujja a kanta duk hujjar da ake tattauna a kanta hujjar ce da babbiya cewa an haifa annabi da kaciya sai malam lawan yace ana haifar wasu mutane ma da kaciya sai ce wannan wai sosiya ce ta annabi a asali ba haife shi da kaciyar ba an fahimta ai sai an haife shi da ita sannan zai zama mai a yi tunanin khususiya ko ba khususiya ba to asali ba a haife shi da ita ba kuma fahimta to abu na biyu kuma kaddara bisa kaddara don a ji daɗin tattauna an haife shi da kaciya to ana haifar waɗansu mutane ma da kaciya to kaga wannan yanzu da ba kususiya ba ce an fahimta to da haka waɗanda suke da irin watan fahimta sai sun ƙoƙarin mayar da mutane jahilai ta hanyar ƙin yin karatu da dasa su akan wani abu na gangan to sai su fake a wannan sai su kai abin da suka gada an gane to da haka sai mutumin ya ce ai gashi gashi fagaziba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fishi wa ya yace wallahi inni la atqakum lillah wallahi tudna na fi ku tsoron Allah wa alamukum bi hududi na fi na kuma fi ku sanin iyakoki dokoki na fi ku sanin menene abinda ainihin Allah subhanahu wataala ya halata da wanda bai halata ba saboda haka zancen kai tunanin cewa zan yi wani abu wanda kai kana ganin in kai shi laifi ne ta wannan babu wannan magana ce an gane to dai sun mutu ya sumbanci matarsa wannan babu laifi dan yana azumi kawai abin da ake cewa shine yi taka tsantsan kada ainihin ka wuce gona da iri قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم وأن حديث yar sa'id dan zai ɗan amr ɗan nufai matar umar ɗan al Allah ya kara musu yadda ita da mijinta ta kasance takan sumbanci kan umar dan khattab huwa sa'im kuma yana azumi falayan haha baya hana ta wannan sai nuna cewa yin hakan ba laifi ne dan da laifi ne zai hana ta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان عائشه بنت طلحه اخبرته انها كانت عند عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم fadakhala alaiha zawjuha hunalik wannan hadisin ainihin Aisha ‘yar Talha ta bayar da labari ga abun Nadir, bararren bayan Umar ɗan Ubaidillah, cewa ita Aisha ‘yar Talha tana wajen nana Aisha mai ɗakin annabi sallallahu Alaihi wasallam sai mijinta ya je isa ta a can, wahu Abdullahi bin Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq. Waye mijin nata shine Abdullahi dan Abdurrahman ɗan Abi Bakar Siddiq. wanda ake wa ita na na sha laƙabi da umu abdullahi an gane ku don karka ɗauka wani ne wa huwa sa'im yana azumi qalat law aisha sai na na aisha tace ce da shi ma yamna'uka an tadnuwa min ahlika fatuqabbiluha me yasa da ka shigo baka zo ka sumbanci matarka ba ka tafiya ka dawo matarka ai ya kamata ka nuna mata abin nan فقال أو قبلها وأنا صائد ناس من جد على هذه الناس أزمي فقالت نعم سنة أنا شاتت فيني an gane ku su al'adar su ce al'adar su ce idan mutum ya yi tafiya ya dawo mai isambanci mata shi an gane kada kai ka je ka ce za ka yi ko? samu matsala ku matsala ka kai ka jawo ala addasani ya hayan malik an zai dubin aslam an ba hurairata wasu adabin abi wa kaf ka na yi rahisa ne filkoblet lissa'in waɗannan manyan sahabai guda biyu abu huraira da su haɗin abi wa sun kasance suna yi rangwame wajen ƙubla ga mai azini an gane. to ita ita ƙubla ɗin ba wai an sake ta haka ba ne shi kenan sai ka je kai ta abin nan da haka imam malik sai bibi wannan babin da babu ma ja fi tashdidi fil qublati lis wato tsanantawa ga yin kubla ga mai azumi kada da an baka dama ka je kai abin nan قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم imam malik yace labari ya sar masa cewa nana aisha ta kasance in ta bada labari cewa annabi yana yin qubla ina azumi taqulu takance wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma waye yafi mallakar kansa daga cikin fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam wato shi yana mallakar kansa hakan bai sa ya wuce gona da iri an gane قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير urwa dan ya ce ni ba ban ga qubla sun baga mai azumi tana kawo masa alheri ba ma'ana kana iya yi ka wuce gona da iri wani bai zo ya faru قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب an tambaya Abdullahi dan Abbas game da sumba ga mai azumi mutum yana azumi zai yi sumba sai ce eh, in tsoho ne yayi idan yaro ne kar kar'i an gane ku wurin suliman kagar an gane ba laifin irin suliman su amma irin suwanci canan ka ko ya ce a ahir ɗinka kala haddasa ne ya haya an malika an nafi an abdullahi bin umara kane yana hannun kublati wal mubasharati lissa'in abdullahi dan umar ya kasance yana hana yin kubla sun ba wal mubashara da rungumar mace ga mai azumi ina cewa a karka yi saboda a samu tsira daga kare azumi wallahu alam to ina ga zamu kwana ne insha Allah in Allah kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mu alaikum assalam wa rahmatullahi na ni bai kawo ba ana قالوا حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت وأن حديث بسند يزوان عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ta ce in kana rasulullahi sallam la yuqabbilu ba'd azwaji wa wasa'in thumma dhahikat manzo Allah sallam ya kasance kan sunbanci wata daga cikin matansa kuma yana azumi sai ta dariya mai ruwayar hadisi shine wa urwa dan azubair danta ne dan dan irwata ne asma sai ce ma araha illa anti sai a kai kwanna ta tanke ci an gane wannan dariyar da ta yi shine ainihin wato ta nuna masa cewa kamar ita ce wallahu alam na'am ya ce idan mutum ya ciyar da mai azumi to za a ba shi duk ladan aikinsa shi mai azumi ne na wannan ranar ko kuwa za a ba shi ladan azumin ne kawai to shaka da yana da lada na mai azumi an gani shi kuma azumi yana zuwa da abubuwa da yawa ko haka ne ko ba haka bane da aka ce yana da ladan mai azumi da aka za a bashi ladan sa kenan gaba ɗaya duk ladan da za a bashi za a bashi ita kaddara wannan ya ce da mutum dubu ba hamsin ba ma kai kuma sai ka zo kai kuma sai ka ciyar da shi Ke dun ladan waɗanda ya ciyar kai za a baka za a baka me a cikin falalar Allah sai dai kawai yi kokari kada garin neman gida ka rasa ido ka tsaya kana cewa bari kai kai eh, eh, bari kai lambu ka ki ciyar da mutum hamsin kuma za ka iya ciyar da su wani ya ciyar da mutum hamsin ka zo ka samu ladan sa an gane yawa kokari za ka yi akwai almubadarat wato kai maza nan da nan ka shammaci mutum yanzu shi da ya ciyar da abin nan wanda sai ciyar da mutum ɗaya ka kaddara ɗaya sai kai ka zo ka ciyar da shi aka baka ladansa guda biyu nasa kuma ya fi naka yawa an gani karka ɗauka wanda abin da haka annabi ya ce ga wani dinare guda ɗaya ya riga faɗa hannun allah kan dinare dubu sannan baka sani ba duk wanda ya fara yin aikin alheri duk wanda ya biyo bayansa za a ba shi ladansa gaba ɗaya to da ka karka jira da ya ciyar da mutum hamsin sannan kai ka ciyar da shi saboda kai kana da wayo an fi ka hankali an gane a karkashin wannan kana da halin da za ka ci da mutum ɗaya ko biyu to zan kana so ladan yawa kana iya nemo mutumin da yake yawan karatun alkur'ani yawan ibadu saboda yana azumi shi ba ruwansa da shargalle sai ka bashi to asali dama bai wanda ya kamata ka ba kenan wanda ya cika azuminsa da ayyukan alheri to amma karka tafi nema kuma baka samu ba ko kuma ka samu amma a makare an gani to sannan ya ta yi dama tabbas wannan ya ce baka da tabbas ya yi wannan tabbas zama yana wurin Allah an gane ku. amma dai matsalar shi ne karka taushe hannu ta yadda zai ka zo kuma ba yi wannan ba yi wannan an gane ku